cikin wasikar korafi da suka gabatarwa jakadan amurka da ke nigeria kungiyar lauyoyin da ke rajin kar haƙƙin bil'adama mai suna civil rights advancement in nigeria sun ce 'yan shi'ar barazanar tsaro ne ba wai kawai ga nigeria ba amma ga ilahirin kasashen yammacin afirka wasikar wacce daraktan bincike na kungiyar mr yunanda tarsak ya sanya wa hannu ya bayyana islamic movement in nigeria wacce malam ibrahim elzakzaki ke wa jagoranci a matsayin 'yan tawayen da iraniyawa ke marawa baya in za a iya tunawa a 'yan kwanakin nan da yi. Amurka ta fito kara ta nuna rashin jin daɗinta bisa yadda jami'an tsaron Najeriya ke yin duramikiya ga 'yan shi'ar. Lauyoyin suka ce maimakon Amurka ta rudu da farfagandar 'yan shi'ar cewar ana afka musu. 'Yan shi'ar ne ma ke addabar sauran 'yan Najeriya masu bin dokokin ƙasa. A saboda haka lauyoyin sun nemi Amurka da ta sanya Islamic Movement in Najeriya cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda inda ko da baya ga Amurka lauyoyin sun mika takardun kogensu ga ofisoshin jakadancin Jamus da na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan Abuja. Malam Shu'aibu Ahmed ne shugaban sashen malamai da ɗalibai na Islamic Movement in Nigeria. Wannan ni ban san me suke nufi ba. Idan sun ce a listening ɗin harkar musulunci a matsayin kungiyar ta da wani ta'addanci suke yi. Al misali ni na ɗauka waɗannan kungiyoyi ɗin za su yi matsan lamba ne a kan yaƙan ƙungiyar Boko Haram da kashe-kashen da ake a Najeriya. Dr. Abubakar Mu'azu malami ne a Jami'ar Maiduguri. su 'yan shi'a suna da dama su yi aikin addinin su ba tare da sun musguna wa kowa ba kuma dole ne su yarda da kan cewa kasan Najeriya akwai doka akwai shugabanni kuma dokokin nan dole ne a daraja su kamar yadda waɗannan lauyoyi suka yi bayani idan kana jin kana da hakki naka to wani ma yana da naka hakki wannan shine ainihin matsala dole ne su goyi bayan doka dai maganar gaskiya za a yi na farko su san da cewa kasar nan tana da doka kuma dokar kasar bata hana su yin addini ba amma kada su karya doka kaga kamar abin da ya faru kwanakin baya a zariya da suka je suka tare hanya shi abin na hassan sojoji ya zo wucewa aka ke a bar shi ya wuce zai karshe aka samu kashe-kashe wannan kaga ba shi da daji su kungiyar lauyoyi suna da gaskiya don saboda maganar da suke don saboda a kare hakkin wadansu ne a wai haƙƙin kawai shi a ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.